karfe 5 da minti talatin a nan yamai yau 16 ga watan juye na 2019 sashen hausa na studio kalangu su gabatar da labarai masu raro asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri 'Yan mata matasa 18 na jihohi takwas na Nijar suka sami horo daga 13 zuwa 15 ga watan Juye kan shugabanci da kuma kwarewa domin taimakon juna a nan yamai wani tsari na kungiyar 'yan mata masu shugabanci muna ta da ƙarin haske. Sakamakon sharabawar Breve ta bana ya nuna cewa kashi 33.52 cikin 100 ne suka yi nasara sabanin kashi 37.44 a bara a jihar Yamai. karin bayani kan wannan faduwar tare da shugaban ma'aikatar kula da wato jarabawa na makarantun sakandare a cikin wannan shiri a gundumar da kwaro da ke jihar maradi kusan ilahirin garuruwa sun yi shibka a damanar bana lamarin da ke haifar da kyakkyawan zato muna tare da karin bayani a rahotonmu na musamman gwamnanin yankin tafkin chadi na gudanar da zaman taron su karo na biyu daga 16 zuwa 18 ga watan jiye a nan yamai akan karfafa zaman lafiya da kuma ci gaba mai dorewa a yankin ofishin hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya pinud a nijar ce ta sanar da kafafin yada labarai na kasar wato wannan labari daya daga cikin muhimman batutuwan wannan taro na yamai shine kaddamar da tsarin saka jari domin samar da kwanciyar hankali a yankin da kuma bunƙasa tafkin wato na chadi wasu mutane dauke da makamai da ba san ko su ne ba sun hallaka alamu bashar almanjidi shugaban gungun kabilar bugashe na riko na inatas da ke departama ɗin ayoru a jihar tilibiri jiya litinin 15 ga watan jiye a wani wuri mai nisan kilomita 6 daga gidansa kamar yadda wani wakilin jama'a na inatas ya shida wa studio kalangu ta wayar tarho marigayin wato alamjadi ya maye gurbin Risa Aga Amdak wanda shi ma wasu mutane dauke da makamai suka hallaka shi cikin daren 26 zuwa 27 ga watan Afrilu na 2019 a garin na Inates. yau sha takwas wato ko kuma 'yan mata sha takwas daga dukkan jihohi takwas na Nijar ne suka sami horo daga sha uku zuwa sha ga watan jiye kan harkar jagoranci a nan yamai kungiyar cngf ce ta shirya wannan horo tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin faransa wannan shirin farko kan jagoranci ya kuma mai da hankali kan kwarewa a cewar nafisa hassan mai kula da sadarwa ta kungiyar ta cngf a zantawarta da nafisa adamu Wannan filin da muka keɓe na 'yan mata matasa yau mun gayyato matan Nijar da suka ci gaba cikin fanni da dama don su koya ma 'yan mata ayyukan da suka kware cikinsu. Domin mun gani matan ƙasar Nijar sun ci gaba kware cikin fanni da dama. A yau muna da mata shugabannin kamfanuka kai har cikin fannin sinima. Mun kirkiro wannan filin ne don mu sa matasan cikin hannun matan domin su koya masu ayyukan da suka kware cikinsu da waɗanda su 'yan matan suke so su kware su ma cikinsu nan da shekara biyu waɗannan matan mun zaɓe su ne game da ra'ayin matasan da kuma fannin da su matasan suke so su kware da farko dai muna da mace tara da sun ka amince da dafa ma waɗannan matasa goyon baya a yanzu muna da mace goma sha ɗaya ma'aikatar kula da jarabawa ta jihar yamai ta bayyana sakamakon jarabawar breve na 2019 a ranar juma'ar da ta gabata cikin ɗalibai 35,656 da ya kamata su jarabawar 8,179 sun yi nasara yayin da 1,331 ba su rubuta jarabawar ba daraktan ma'aikatar kula da jarabawa ta jihar yamai narai salisu ya yi wa habibu garba ƙarin haske bana cikin jihar yamai muna da kaso 33.52 bisa ɗari bamban da shekarar da ta shuɗe kaso 37.44 bisa ɗari makarantun gwamnati muna da 'yan jarrabawa 11,536 a makarantu masu zaman kansu 17,230 63,797 na makarantun gwamnati suka ci nasara. goma sha biyar na makarantu masu zaman kansu suka ci nasara a bana mun sa ran za a samu sakamako mafi inganci ganin kwanciyar hankalin da aka samu cikin makarantu amma ya waje ba a leƙa lamarin da ya abku shekarun baya kuma akwai tsarin da tsabtace bayar da ilimi a makarantun gwamnati jiha na nan tana ƙididdige ɗaliban da aka ɗauka ta bayan fake kuma a cire su daga tsarin Ƙungiyar malaman makarantar 'yan Ragi da na dindim Sinaseb ta buƙaci gwamnati da ta maido malaman makarantar 'yan kwantaragi su 473 da ta kora daga bakin aiki sandiyar kauracewa jarabawar tantance wato sanin makamar aiki da ma'aikatar ministan ilimin ƙananan makarantu ta shirya malaman a watan juye na 2017. ma'aikatar ministan kwadago ta baiwa wasu daga cikinsu lambobi na aikin gwamnati kamar yadda sharif isufu ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyar yake ƙarin bayani mun kirayi babban taron manema labari saboda abubuwa na bakin ciki da suka abku a cikin yankin karamin ilimi inda aka tilasta ma malaman makarantu wata haramtattar jarabawa wadda bata dace da ka'ida ko ɗaya ba a cikin kundi na ƙasa mai tahiyar da ilimi wannan haramtattar jarabawa duka ƙungiyoyin kwadago na ƙananan ilimi sun yi tir da Allah wadda da ita kuma sun yi kira kamar yadda sai ta yi kira ga ayi watsi da ita saboda bata dace ba bata bi ka'ida wannan gwamnati ya bi hanyoyi waɗanda ba su dace ba an ka tilasta ma malaman makarantu aka yi wannan jarabawa jarabawa akwai malaman makarantu waɗanda suka bi umarnin ƙungiyoyi suka ƙi yin wannan haramtattar jarabawa wannan kuma a ƙarshe Allah ya sa an hudda su aiki to yau muna tuni shekara biyu da aka hidda su ba bisan ka'ida na ta yi kiran wannan babban taron manema labarai saboda a tuna ma al'umma na ƙasa da na waje bisa ga rishin adalci da rishin yin hukunci na gari da malaman makarantu suke bisa gare shi yau shekara Yaran tanata da basu makaranta ba ko suka bar makaranta sun dace da wata cibiyar tarbiyya da aka kafa tun cikin watan Mars na 2019. Ƙasar Nijar ce ta kafa cibiyar tare da haɗin gwiwar asusun ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF domin baiwa yaran wata damar sake yin karatu ko kuma koyon sabbin ayyuka. Suleiman Ibrahim ɗaya daga cikin masu kula da cibiyar ya yi wa Zainabu Amadu ƙarin haske. UNICEF ce ta fi sa'anta girka wannan cibiyar don baiwa yara da ba su samu ilmantarwa ba sa'a ta biyu. Yara 'yan shekara tara zuwa sha hudu da ba su taɓa zuwa makaranta ba ko waɗanda suka fita daga makaranta da ba su samu ci gaba da su ba. Waga makarantar za ta baiwa wa'annan ɗaliban damar komawa ɗaukar darasi su ci gaba da karatu. Za mu yi shekara uku da su. bayan shekara uku za mu kai su kwaloji su ci gaba da karatun ko kuma mu kai wasu a cibiyar ba da horo na aikin hannu waga cibiyar za ta sa yaran su dukufa ka'in da na'in ga aiki kuma su samu mafita domin ko akwai yara da dama da ba su yi makarantar boko ba ko kuma suka bar lakwal abin da zan iya faɗawa uwayen ɗalibai shine na su gane manufar ko kuma amfanin da ke ga waga makarantar don su kawo yaransu da suka bar lakwal domin su samu ci gaba da imantar wasu. Qui ont quitté de continuer A wannan mako ne kotu a maraɗi ke zaman na farko domin hukunta mayar laifuka a wannan shekara ta 2019. Batutuwa 30 ne za a gudanar da shari'a a kansu cikin kwanaki 21 da suka hada da na kisa. A cewar shugaban kotun ɗaukar ƙara ta zandar Ibo Laseni a hirar shi da abokin aikinmu Muhammad Mamman. abin da ke jan hankali a nan yawan aika aikar zubar da jini da kuma laifuffuka na karya tabi'u aikata fade goma ko na yunkurin aikata fade uku da suka shafi yara ƙasa ga shekara goma sha uku hakan watakila na da alaƙa ne ga matsalar zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma wajen karya tabi'u ta ka iya kasancewa sakamakon sakin bakali ne na zaman tare. al'ummar garin kwanni sun gudanar da addu'ar roƙon ruwa ga ubangiji a babban masallacin garin a ranar asabar da ta gabata ruwan sama dai sun makara a bana a wannan gunduma da ke jihar tawa ga fasarar rahoton musa hassan al'ummar birnin kwanni daga wakilai na gargajiya har na bariki gabaki ɗayansu sun fito a ƙarshen sati a babban masallaci na birnin kwanni domin roƙon ubangiji ya sauko da ruwan sama da suka zo da tsaiko babban limami amadu a bar abin da duk ya zamanto ba na kwarai na bayan ana neman rahama ga allah sannan kayan a taho nan ana son a fara azumi kwana uku saboda a nemi rahama ga allah sannan kuma bayan an koma a nemi taimaka ma yan uwa wanda ba shi da malam hamisu da da Muhammadu Rabi'u sun halarci sallar roƙon ruwan sun bayyana ra'ayinsu. Abin da ya kama nan neman ruwa ga Allah. Ito tun da kaga jama'a duka sun taho saboda daji gonaki babu ruwa. Alhamdulillah amma kan yanzu ta kai inda sai an roƙi juna gafara a roƙi Allah ya yashi muna bisa ga kan kurakuran mu. Samun damina mai albarka shine babban abin farin ciki da ke faranta wa al'umma musamman na Sahel. Hukumar kwallon kafa ko kuma hukumar kula da wasannin kokowa gargajiya ta Nijar ta samu sabon shugaba. a naɗa Ufana Musa ne a wannan mukami a ranar Asabar 13 ga watan Juye a nan Yamai na wa'adin shekaru hudu. Ya ɗauki alkawalin yin aiki tukuru domin ganin kokowa gargajiya wato wasa mafi daraja a Nijar ta maido da martabarta. abinda da ke gabanmu shine mu diba mu gani yadda za mu kawo kwanciyar hankali a cikin harkar kokowa da haɗa kan duka wakilai da duk wanda ya sha a cikin harkar kokowa saboda kokowa ta samu ta komo yadda take yau in kun diba a 'yan shekaru da dama kokowa yau ta haita yadda take to wannan abin duka sai an zamana sai an yi shawara a diba a gani mi ke kawo duka waɗanda matsaloli babban matsala ita ce yau da an fara kokowa kwana uku kokowa sai ta ɗauki wani salo shine na bar ma juna kayuka duk wani wanda a ciki wanda ba dan kokowa ba wanda abin bai mishi daɗi to wannan abin sai mun zamna magani ya ne za mu cika wannan abu studio kalangu ku saurari shirye-shiryen studio kalangu a doso tare da radio fara'a a kan lamba biyu zangon fm a birnin gaure tare da radio marhaba a kan lamba biyar da digo ɗaya zangon fm a dogon dutse tare da radio dalal a kan lamba takwas zangon fm a maradi tare da radio garkuwa a kan lamba bakwai zangon fm a mayayi tare da radio annuri a kan lamba tara zangon fm a A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Damanar bana tana nuna kyakkyawar huska a gundumar Dakoro, yayin da kusan ilahirin garuruwa suka riga suka yi shubka. shekar ta kuma bunƙasa fiye da bara a daidai wannan lokaci a cewar mai lura da wato harkokin shirke-shirke na gundumar da kwaron alhussaini abdullahi a zantawar shi da muktar hamadu da kuma hawa usman a gundumar da ƙoro yanayin tafiyar damuna shekarar bana yana tafiya fiye da na bara inda mafi yawan manoma na gundumar sun samu sani akan yadda ake amfani da fasaha irin na zamani alfisaini abdullahi na ma'aikatar noma na gundumar da ƙoro da ƙarin bayani departament na da ƙoro ya kumshi wajen da'ira goma sha biyu da'irar nan goma sha biyu ta kumshi wajen gari ɗari takwas da saba'in da biyar a yau muna da gari wajen ɗari takwas da goma tara da shida wanda suka yi shuka kenan da'irorin wannan duka garuruwa duk sun yi shuka wanda ya saura wajen gari shidda kawai wanda ba su shuka ba suna cikin da'ira ta soli shekara bana gaskiya muna ganin kamar mun ci gaba kwa manoman na kamar sun samu dan jikiri kamar an samu makara a'a ba wani zancen makara ba da cikin watan biyar da ya muka samu ruwa na farko cikin ruwan nan na farko da muka samu wajen gari 276 suka yi wannan shuka to yanzu ba fata ba idan kamar miyagun kwari suka bullo kuna da isassun magunguna wanda za ku iya tunkarar matsalolin da kai kamari ba eh lalle kowace shekara shekara ana kawo magunguna bana ma an kawo mana magunguna in gazan namu akwai magunguna da yawa wanda ya kamata dama mu yi unhan da su da wata matsala ta samu duk wannan a shirye muke bisa wannan kin kuma a yanzu dai ba mu da wata matsala yanzu ga karkara ko ina dai mun dan zaga ba wanda ya ce muna akwai wata matsala yanzu man da wani abu ya faru mu shirye muke ko ina da ko ina mu shiga na da kayan aiki wanda za su ba mu damar mu shiga karkaran nan mu ciwo kan matsalolin nan kuma a game da amfani da takin zamani da sauran sabon sabo'i na zamani na noma shin ana iya cewa manoma na departmentin da tsaro sun gane eh to mahi yawa dai mutanen nan a kowane lokaci muna gwagwarmaya da su banda mu ma'aikatan gidan gona akwai proje proje wanda suke kama muna mun san manoman namu ana ba su horo bisa yin amfani da iruruwa na zamani shan hankalin da muke manoma su gane su rika amfani da iruruwa na zamani su rika amfani da sa'o'i na zamani marla karshen shirin kenan da maritan yau yanzu kwa zan barku da musa hassan domin ya kama labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya ku shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa